A jawabin da ya gabatar a bikin yaye ɗaliban, shugaban ƙungiyar limamai da alarammomi ta jihar Cross River Captain Lirwan Liman ya nuna takaicin samu tagaya irin yadda wasu matasa a Najeriya suka rungume shan kayan maye maimakon su rungume neman ilimin addini da na zamani hannu bibbiyu. Da yawa za ka gani ana yin abu wanda bai da kyau kamar cultism da sauransu abin mamaki ne za ka je aka ce ai yaranmu ne wanda muka zo daga arewa mu muke yin wannan kuma musulmai bai yi kyau ba shugaban limaman ya ce abin takaici ne 'ya'yan musulmi matasa a kurmi su ne suka fi lalacewa maimakon su kama sana'a sai suka buge da shaye-shaye da shiga ƙungiyoyin asiri ya ce abin da yake matsala na'am ai iyayen yara su suke da mahimmanci dangane da yara mafi girma domin yaro in ka tarbiyyatar da shi kuma ka tsayu kan tarbiyyar da za zaka bashi to tabbas yaro dole ne tashi da tarbiyya na gari shi kuwa shugaban kwamitin shirya saukar karatun alkur'anin na makarantar islamiyya nurul islam nasarawa bakuku alhaji alhashin bayyana farin cikin sai da wannan rana yara yawanci yanzu ka duba tun goma sha takwas amma ɗaya ne kawai da mashi Daga bisani na ji ta bakin ɗaya daga cikin ɗaliban da suka sauke alƙur'anin Fatima Abubakar Mustapha game da yadda ta ji da ma kira ga sauran matasa musulmi. Ba zan iya kwatanta irin farin cikin da nake ciki ba wannan rana ta farin ciki ce a rayuwata wacce ban taɓa samun rana ta farin ciki irin wannan ba gaskiya ina farin ciki da irin wannan rana kuma mu ina musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi iyayenmu Allah ya saka musu da alkhairi. Musa Kutama labaran Libati daga Kalaba.